unguwar da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar lagos muna cikin suratu fatir wannan shine darasi na hudu a cikin sura ko aya ta 27 ita muka fara karantawa don haka za mu maimaita ta insha Allah a'udhu billahi minash I don't Hello. gaba tuni إن الذين إن الذين يتلون كتاب kamar yadda muka faɗa bayan Allah subhanahu wataala ya gama faɗar nau'o'in mutane wajen karɓar gaskiya to sai ya kwatanta abin da abubuwa na ɗabi'a da ya halitta a ban ƙasa wanda ɗan adam a zahiri zai iya ganin su ya auna su da hankalinsa kuma ya gane cewa Allah da yake da kudura akan wannan shi ke da kudura akan sarrafa dukkan wani nau'i na ɗan adam babban amfanin haka shine ka kiyaye shi Allah saboda ƙarfin ikonsa da iyawarsa kuma ka fake zuwa gare shi lokacin da kake neman komai saboda samar da irin wayannan abubuwan sun nuna komai ma shi yake samar da shi sai Allah ya ce da manzala sama alam tara baka gani ba annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bi thamaratin Allah ya saukar da ruwa daga sama mu inji Allah sai muka fitar da kayan marmari da wannan ruwan da muka saukar daga sama da ya shiga ƙasa mukhtalifan alwanuha nau'o'i da kala-kala da launi-launi da aji-aji na kayan marmarin sun sha bamban za ka iya samun aji ɗaya na kayan marmari amma kuma ɗanɗanan su kala daban-daban akwai wanda yake kamar yadda muka ba da misali wato jinsin lemo ka kalli lemon tsami wanda ake cewa masa bitter lemon ka kalli lemon zaki wanda ake kiransa orange ka kalli lemon taba wani lemon taba-taba da ake yin sakatotan lemu ka kalli ɗan ƙaramin leman da ake ɓare shi wanda ake sa masa tangerine sannan ka kalli kiwi wanda shi ma yana kama da lemon tsami kamar barbara ce tsakanin lemo na zaƙi da lemon tsami iri daban-daban muftalifun ha kowanne iri daban-daban ka duba ka gani tsakanin gurji da fiya da avocado kowanne ajin gashi dai yan kamar yan aji ɗaya ne amma kuma kowanne da kokumba ma shi ma alkhaya. kowanne amma ya ɗauki salansa daban amfaninsa daban jinsin su bello da su ɗata a ciki akwai wanda ake yin gauta da shi kowanne daban ɗanɗanansa daban in ka dawo ɓangaren mangwaro za ka tarar da shi kansa mangwaron kala-kala na in ka samu ƙwararru masana mangwaro kamar yadda muka faɗa jiya akwai ɗan kamaru akwai mai warin gawasa akwai binta siga akwai wacece siga ko wata ma gishiri allahu alam duk mangwaro ne shi kaɗai kuka 'yar haɗeja ba ya kuka an aka yi maka tuwo da ita in dai kai masanin kimiyyar tuwo ne da ka ji kuka kana jin tashin ƙanshinta za ka ce wannan bagobiriyar kuka ce wannan kuma daga haɗeja take ka samu ƙwararriyar mace za ta gane maka wani tattasai ne ɗan mashi wanne ne ɗan damaso buga shi dai Allah ne ke tsoro da su kuma aji ɗaya amma kuma ya bambanta yanayinsu ka dai duba ka ga dabino akwai maga akwai rubabe akwai busashe, akwai ajuwa akwai kaza akwai kaza akwai kaza mukhtalifun alwanuha to haka mutane ma Allah ya yi mu nau'o'in mu iri daban-daban akwai wanda yake in ka bashi shari'a zai karba kuma zai iya bayar da ita ko ba haka bane akwai wanda kuma shi ba shirya yake so ba bata yake so haka dabbobi ma yanzu alade in za ka kwana kana zuba masa kayan daɗi da abubuwa masu kyau baya so amma sai je tarar da wani abola yana ba haya ya ture shi nan yake so shi kuma ƙuda zai ga turare ga turare ga waje mai tsafta amma ba anan nan yake so ba ko a jikin mutum ya fi son ina ciwo yake anan zai sauka to haka mutane ma akwai wanda shi duk alherin ka in zaka shekara ɗari kana alheri kai ka jiyo amma in kana so ka ji kuwarsa to ka saɓa kaɗan to shi kuma a wannan raunin naka anan zai dira ya zama tamkar guda to abin da yasa Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi haka na ɗaya dai dan kan manzo Allah wasallam ya damu da waɗanda suka ki su ba da gaskiya da shi kar hankalinsa ya tashi ai ga babban misali a kusa Allah ya halicci kayan marmari da ruwa ɗaya ake shayar da su amma sinwanin wa gairu sinwanin yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul naka ya rasulullah kakka da mu wannan ɗabi'a ce ta halitta wannan shine abin da muke cewa natural law of life natural law of creation mu abin da muka yarda da shi sai dai nature Allah ne yake yin ta a bisa tsarinsa walan tajida bi sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnati ta tahwila wa min aljibali sannan idan ka kalli tsaunuka jam'in tsauni a cikinsu akwai waɗanda gan gansu judadun tamkar hanyoyi ne masu kama da zane bidun farare ko kuma wasu malaman suka ce a'a judadun din shine labari shine abinda bature yake cewa predicate shine khabar din mubtada din shine minal jibali ko kuma kalmar da aka shafe wacce take rataya da minal jibali take rataya da ita ma'ana daga cikin abubuwan da suke daban-daban akwai judadun hanyoyi bidun farare wa minal jibali judadun bidun to wannan hanyoyin judadun bidun a ina ake samun su minal jibali akan duwatsu ko kuma akan tsaunuka wa humurun wasu kuma hanyoyin jajaye ne mukhtalifun alwanuha kalolinsu sun sha bamban wasudun kuma akwai wasu hanyoyin da suke kan duwatsun baƙaƙe ne bu sidik ko kace dilin ko kace kirin ko kace wulik duka wannan amsakama ce ta baki akwai abin da a hausa muke cewa amsakama shine kalma ce da take ƙara zuguguta abin da aka sifanta wanda kusan komai yawancin abubuwa suna da irin amsakamarsu misali kaloli kana da fari in farin ya yi fari sai ka ce masa mai ko ka ce fat ko ka ce sol ko ka ce kal ko in dai kai haushe ne da an ce a ah, ai wannan naga yayi kal to ka san sifar da aka shafe ita ce me fari tunda ba a samun kal sai fari in an ce tas shi ma sifa ce ta me fari in an ce tas in an ce fat to wannan shine a nahawun Hausa muke ce musu a syntax ake ce musu sakama sannan misali idan a girma ne akwai irin su kamar me kama a ce shirin idan yaya kenan in aka ce abu ga shi wani shirin da shi mana me kenan za mu ce me aka sha me za mu ce kenan eh idan aka ce fal kuma fa eh idan ya cika ko dam kuma fa shi ma ya cika ko kat kuma fa ya ƙoshi ko a shi hausa ne ku yarabanci bai kwace mana ku ba to wannan shi muke kira amsa kama dodar fa in an ce ɗoɗar eh ya me sambal fa eh wanwar fa <laughs> to riram kuma fa riram wala wannan mutum ba basakwace ba ne za ta yi masa wahala an san riram yaya ake me riram sifa ce ta me eh yawwa sifa ce ke basakwace ya ce hajiya yawwa kaji batu riram kwanciya ce irin wacce mutum yake in an harbe shi ya mutu in harba mutum ya mutu ko kuma in bacci ya yi bacci ne ake yin reran wanda kishiyarsa shi ne rubda ciki ko ko ba haka ne? to wannan kun fahimci abin da ke kira amsa kama akwai amsa amo kuma ita ma dai a Hausa ne to don haka amsa kama a larabci ma akwai su amma su suna ce musu wani sunan suke gaya musu daban da kamata ya sai ya canja sai ya kashi an fahimta ko to saboda haka idan idan abu ja ne ake ce masa jawur ko zazir ta'am idan kore ne fa ake ce masa eh sharko idan shuɗi ne fa a nan zan ga waye zai iya in shuɗi ne fa shuɗi me bau ai ita duk wani abin da yake da duhu zai iya ɗaukar bau shuɗi ya ake ce masa saboda shuɗi asalinta ba kala ba ce ku tambaye masu fine art da masana zane za su gaya muku shi shuɗi collection ne na baƙi da da baki da da fari ne suke haduwa su ba da shudi to amma baki ya fi yawa a shudi shi yasa sai ake daukar amsa kama ta baki a bawa shudi da haka in abu ya zama shudi ana ce masa baki kai in aka yi nisa ma ana iya sanya shudi ta wakilci baki in bakin yayi baki shi yasa yanzu ka dau ganye masu karanta biology ko agri ko me in kana so ka gane akwai starch a jikin ganyen in ka dau iodine iodine iodine solution in ka ɗiga akan ganyen wace irin kala yake koma blue black ko to blue black kaga ai kala ce asali daga baki shi yasa wani lokacin aka ce azraq blue to ana nufin baki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa zamu tashi mujrimai zurqa ka ce idanunsu shuɗaye amma ai ba shuɗin ido ko sai dai baƙaƙen idanu haka ibnu sai yake cewa ayaqtuluni wal mishrafi madaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi arwali wuka ko ba a samun shudiya sai dai baka shi yasa cewa masnunatun zurqun da babarbar ya takobi ko kuma babarbar ya wuka wacce take baka bakake da su yake ta da kai sai saboda haka shudi sai a ce masa shudi wuluk yalofa shi ma babu yalo asalinsa da yalo da kore kusan duk kala ɗaya ce abu kaɗan ne yake motsa ya canja shi yasa yalo sai a ce masa me irin sifar da ake gaya wa kore kore ya kuka ce ya ake cewa kore shar to yalo fa shi ma shar ake ce masa hausa ba dabo ba wasu suna rena mana yare sai su ce ai yaran hausa cikin sauki ita a jaraba jaraba ake cewa hausa fada da mace ne in ka ka da ita ba kai gwaninta ba an kuma ta ka da kai kaji kunya <laughs> ake ba da labari Allah ya ji kan wani profesa a ke. sai wani ɗalibi ya zo ya ce masa profesa da Allah a taimaka a samun admission to profesan Hausa ne farkon profesan Hausa a ke. farfesa ibrahim ya rahaya ya ce to da allah ina so a taimake ni a samun min admission ya ce ina takardunka ya ce gashi to ya karɓa sai ce ai ina ta ƙoƙari wallahi na buga na buga na buga na gaban samu shi yana ce bari in zo ko yar hausan nan a samun mu ya ce to ina gaba aka taɓa samun admission a jami'an nan ba hausar ce ya mu karar da rayuwar mu akan ta sannan ka zo ka ce mata ya to gharabibu jam'u ghirbib khirbib kuma sifa ce ta baki amma sai aka fara gabatar da amsa kamar kafin a faɗi sifar kaga misali mu da Hausa muna fara faɗar amsa kamar ne ko kuma sifar muke fara faɗa ya muke cewa baki kirin muke cewa ko kirin baki eh baki kirin muke fara cewa tas fari muke cewa ko fari tas kun ga kenan sifar muke fara gabatarwa sai kuma amsa kamar ko to a larabci kuma abin da isa aka fara gabatar da kirin ɗin kafin a faɗi baƙin domin ka fara rayawa a cikin zuciyarka ba fa gaba garin baƙi ba ne kan ma wani abu ya zo maka a ranka ka zaci irin cewa baƙi ne haka noma to a nan allah ya faɗi sifa ta dutse ko kuma ta tsauni wanda tsauni wani nau'i ne na halittar ubangiji a ƙarƙashin ƙasa wacce yanayinta alamar ta take bayyana a sama wanda take kama da kusa wadda idan ana so ta kafe wani abu a jikin gini to idan aka tashi buga ta ake yi sai an shigar da kaso tara bisa goma nata cikin abin da ake so ta shiga sai zama malafatta ce kawai take bayyana abin ƙasa to haka su ma tsauni abin da ya ɓuya a ƙarƙashin ƙasa nasu shine ya fi yawa fiye da abin da ya bayyana ake gani su kuma kala-kala ne akwai abin da ake kira tsauni shine wanda ake ce masa jabalun jam'in sa jibal shine Allah ya ce wa min al jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanaha alwanuha wa gharabi usul akwai abin da ake kira dutse wanda dutsen shi ake kira as-sakhara da turanci shi Al-Jabal ana ce masa mountain dutse kenan ai tsauni kenan akwai abin da ake kira as-sakhara sakaratun guda ɗaya kenan jam'insa kuma shine sakar shi kuma ƙaramin dutse ne ko kuma dutse ne wanda girmansa bai kai tsauni ba wanda asali yake da ɗabaƙa yake da tushe a ƙasa wanda yana samo asali ne daga ko dai sakamakon bindiga da ake samu da tafarfasa na plate ɗin da yake jikin duniya wanda idan ya bushe wannan bushe wanda ya yi ya yi kulin shi yake haduwa sai ya ba da wani nau'i na dutsen wanda asalinsa a ƙasa yake amma kuma ana ganin alamarsa tana bayyana a sama ko kuma ya zanto sakamakon ɗumamar yanayi na ƙasa a bisa wani tsari na geology da malamai suke bayaninsa wanda ba tsawaitawa za mu yi anan ta bayani ba mun ta yi ma ba kowa ne zai iya ganewa ba wanda shi ma wannan wani nau'i ne na dutsen ko kuma ya zanto a bisa wani yanayi dai na canjawar ɗabi'a wanda shi ma yake faruwa ya ba da dutsen da haka shi yasa akwai shi ne da bature yake ce masa rock wanda shi kuma hawa uku ne akwai abin da ake kira a suhur aljafa akwai kuma a suhur albulkaniya sannan kuma akwai alhumumiyya wanda bature yake cewa sedimentary metamorphic da igneous wannan abinnan darajoji na su ainihin wa'annan duwatsun to bayan sakara ɗin da ake kira rocks to kuma sannan ana samun hajar alhajar ɗin shi kuma wato kamar wani smaller particle ne na rock wanda daga hajarun ake samun rock kamar misali bulo ne da gini kaga ai bulo shi ke haɗuwa ya bada gini to shi wannan hajarun ɗin kamar za ka ce hajar dutsen kaza dutsen kaza dutsen kaza wanda yawanci mu muka fi saba da su mun fi sabawa da hijara wanda daga shi ne ake samun ƙananan duwatsu irin su dutsen wuta irin su dutsen ashana bisa kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda ubangiji wata ala ya yi magana akan abin da ya shafi al'amarin dutse a cikin alkur'ani mai girma ta bangarori daban-daban ta fuskoki daban-daban misali Allah ya gaya mana cewa ga yanayin yadda kamannin duwatsu suke kamar yadda Allah ya ce ya gaya mana aikin su yace alam naj'alil arda mihada sai yace min wal autada su kuma duwatsu mun sanya su su zama kamar tirke ne wanda a yau an samu irin masu karyata samuwar Allah wanda suke ƙoƙarin su bi duk wani abu wanda yake nuna akwai ubangiji su sanya wa mutane shubuha da damuwa a ciki don su nuna ba Allah wanda su muke kira mulhidai ya ma ke kiransa da turanci wannan atheist ko menene masu wannan ra'ayin da suke ganin cewa ba Allah to a cikin abubuwan da suke cewa sun ce yaya za a yi a ce duwatsu su suke hana duniya kar ta yi tambal-tambal wannan scientist sun nuna cewa babu rawar da duwatsu suke takawa a wajen hana girgizar ƙasa yayin da kuma asali abinda su masana geology suke faɗa ci ne samuwar duwatsu ai duwatsu Allah ne ya jefo su ban ƙasa a da babu su kuma abinda da yasa suke faruwa sakamakon wato crash da ake samu ko kuma blast da ake samu tarwatsewa da kuma fashewar sinadarai da suke ƙarƙashin ƙasa wanda yake tsakanin plate na duniya da plate na duniya tunda ita duniyar tana da plate plate plate sun kai goma sha uku to abin da ake samu na mu za mu ce ta ƙudura ta ubangiji wata ala da gobara da kuma girgiza take faruwa wannan sai sa wani wajen ya dare sai wani wajen ya dare to abin da ya malala na wannan abun shine yake tattaruwa yake tattaruwa yake tattaruwa yake tattaruwa tare da zarcewar lokuta sai Allah subhanahu wataala ya sa abin ya developing in ya developing to shine sai ya zama alama ta dutse a can ƙasa to daga baya kuma sai Allah ya kaddara sai ya zanto shaidarsa da alamarsa kuma ta bayyana a ban ƙasa ana ganin sa to waɗannan duwatsun in ka kula yawancin girgizar ƙasa tana faruwa ne tsakanin dutse da dutse to ba da ban Allah ya sa wannan dutsen na nan da na can da na can ba to da duka abin da yake bayan duwatsun shi ma girgizar ƙasar sai ta same shi tare da tafiyar lokaci kuma za a yi lokacin da babu wurin da zai zaune a ban ƙasa sa'annan kuma da yanayin ɗumamar yanayi da zai faru a duniyan nan da muke ciki da kuma rashin daidaito sai ya sa ɗan adam ba zai iya rayuwa a ciki ba kamar duniyar venus wacce take sanyinta da kuma yanayin rashin daidaituwar yanayin adamun tawazun da suke cewa ya sa ɗan adam ba zai iya rayuwa a ciki ba da ɗan adam zai tsinci kansa a cikinta idan dai ba har ba shi aka yi a cikin sinadarai na sama jannati ba ya fita daga ɗabi'arsa ta ɗan adam mutuwa zai yi to shi yasa Allah subhanahu ya ce wal jibala autada kuma Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa isu duwatsun suke rike ƙasa su hana ta motsi kamar yadda ya faɗa a waljibala arsaha Allah ya ce mun duwatsu su muka sa su zama kamar kugiya wacce in aka zo jirgin ruwa ya zo dab da bakin ruwa a zamanin da tunda jirgin ruwa ba shi da birki to sai a ɗauki ƙugiyar a wulwula ta a wulwula ta sai a cilla ta zuwa tudu to da ta je sai ta nutse kan taɓo na bakin ruwa to tana nutsewa in jirgin zai yi baya sai ta ja shi ita kuma kugiyar an daura jirgin a jikinta ita ake kira mirsat to wannan mirsat din ita take rike jirgi shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya ce wal jibala arsaha Allah ya sanya duwatsu su suke kakkafe ƙasa suke hana ta motsi kamar yadda Allah subhanahu wataala kuma yake faɗa yake cewa waja'ala fi wa huwa alladhi madda al-arda وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كما الله يتمنى أتكون ونن آية ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب السود كما الله يقول من تشيوه

na kimiyya ta zamani ya tabbatar mana da cewa su duwatsun nan ba iri ɗaya ba ne kala daban-daban ne wanda bincike ya nuna akwai abin da ake kira fold mountains wanda da larabci muna kiransu da suna aljibalul iltiwa'iyya ko jibalul tsayi wanda su ne mafiya yawan duwatsun da ake samu a ban ƙasa wanda asalinsu kamar yadda muka faɗa sakamakon ah, karo da ake samu da crash na gaɓoɓi guda biyu na irin plate ɗin da su suka haɗu suka yi duniya ko su suka haɗu suke suka ba da wannan shacin duniyar wanda yake mai kama da ta maula wataƙila in an ce plate da hausa ban san wani suna ya kamata a faɗa ba amma kamar idan mutum ya san yadda ake yin gida irin na katako ko kuma yadda ake yin gida irin na irin na falanki ko kuma na langalanga kaga ai ba wata langalanga ce za a yi ta lankwasa ta ba a plate za a ɗauko nata sai a ɗora sai a ɗauko wani plate ɗin a ɗora an ce kuma plate kamar irin duk wanda ya san irin wutar da ake bayarwa ta rana yanzu da ake ce mata sola kaga ai plate plate ne daban-daban ake kawo su masu zane-zane haka ko to ita ma duniyar wacce take ta yi shacin ta maula a yadda su masana suka faɗa wanda a haka a zagaye take a bisa digiri 360 a zagaye wanda zagayen nata yana farawa daga dama ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya bi ta gabas ya tafi gabas masu arewa ya dawo arewa sannan daga arewan kuma ya taho arewa maso yamma sannan ya dawo yamma daga yamman kuma sai ya dawo kuma yamma maso kudu sai kuma ya dawo kudu daga kudu kuma sai ya tafi kudu maso gabas sai kuma ya dawo gabas kun ga haka kenan ko haka zagayen yake to sa'an nan kuma kamar akwai wani zagayen da aka kutsa shi shi kuma ya fara daga sama ne zuwa ƙasa kun ga a haka kenan ita taya da muke ganin ta wacce take jikin mota ai tana kewayawa ne daga sama zuwa ƙasa ko tana farawa daga daga ƙutubi na farko shine abin da bature yake cewa pola wanda yake misali ka ɗauka daga digiri na casa'in ta yi sama ta yi sama ta yi sama ta kai digiri na ɗari da tamanin a hankali ta dinga sauka har sai ta dawo akan digiri na casa'in ɗin nan ta yi zagayen ɗari uku da sittin wannan haka haka haka zagayenta yake sama da ƙasa to ita ma duniya tana yin haka to kuma amma tana juyawa kuma tsakanin hagu da dama sai zanto samanta da ƙasanta ɗari uku da sittin damanta da hagunta ma 360 ta yanda kamar ta maula bal kenan da ake cewa kaga in ka sake ta za ta iya juyawa sama da ƙasa za ta iya juyawa dama da haunu ko to amma allunan da suke rike da duniya ko allunan da su suka kewaye duniya su ake kira plate to tsakanin plate da plate ne wani lokacin ake samun karo da kuma rugun tsimi na istidar wanda wannan rugun tsimin shine yake haifar da cike wannan wannan bangaren da kuma wannan gobarar da ake samu wanda a sanadiyar ta a bisa wasu bayanai da malamai suka shine ake samun irin wayannan fault mountains din duwatsun wanda yawancin su suna nan ana samun su kamar dutsen roki na America a Northern America kamar misali dutsen haimalaya da yake a asia kamar kuma misali dutsen wannan ragoros wanda yake can yankin syria da kuma kudancin taki da kuma gabashin iraki a iran da kuma yankin gob na larabawa wanda mu anan ba mu cika samun tsaunuka irin wa'annan manya-manyan ba wanda da za ka gansu da za ka yi mamakin ƙudurar ubangiji sannan nau'i na biyu na duwatsun akwai wanda ake cewa fault mountains ko fault block mountains wanda da larabci muna kiransu da suna jibalul kutal sudaiya wanda shi ma kuma malamai sun faɗi dalilin da ya sa ake samun sa wanda yawanci ana samun sa a yankin Germany da kuma yankin India sannan akwai volcanic mountains wanda shi kuma yana faruwa ne sakamakon gobara da ake samu ta narkewar sinadarin ƙasa wanda wannan mun fi sabawa da shi saboda shi muke gani a fina-finai da sauransu za ka ji an ce volcano irin fashewar duwatsun nan da sauransu bayan nan kuma akwai duwatsun da ake kiransu da suna dom mountains wanda da larabci muna ke masa aljibalul muqabbaba wanda su ma akan same su sai dai ba yawa ne da su ba shi dutse a bisa ta'arifin da aka yi masa kamar Alo na, na ingila sun bambanta tsakanin tsauni da dutse saboda dokar land abinda yake da alaka da law of land akwai hurumin da ɗan adam yake da shi game da abin da ya shafi ƙasa amma idan ya kai dutse to idan dai har akan dutse ne to wannan tsarin dokar baya shafar dutse to da haka dole ne a shigar da ta'arifin menene dutse a bisa tsari na doka domin a san cewa me idan ba a wajen kai ba to ka shiga hurumin doka a law of land to shine suka ce duk tudun da ya kai wato ya kai mutiri 610 to za a iya cewa wannan dutse ne amma wanda yake ƙasa da mita 610 to wannan ba za a kira shi da suna dutse ba sai dai a nemi wani sunan daga cikin sunayen da ya dace da su to akwai duwatsu masu matakar tsaho a duniya amma duwatsun da suka fi kowanne dutse tsaho a duniya akwai dutsen da ake kiransa Everest da larabci ana ce masa Jabal Everest Everest saboda wasu maganganu dai da malamai suke faɗa na hikimar haka to wannan wa minal jibali judadun bidun din da yawa mutanen da sun karanta ayar kuma sun yarda da ita sun yi imani da ita kuma sun ba ta fassara na iya hasko abin da yake faruwa a ban ƙasa gashi kuma an yi google earth wanda yake an saki tauraro a saman duniya wanda har masallacin nan in kana so ka gano kai locating ɗinsa za ka iya abu ɗaya ne kawai ba zai ba zai gano ba shine abin da Allah bai ce a gan shi ba kuma dama Allah ya faɗa akwai abin da ake gani akwai abin da ba a gani ya ma yi rantsuwa ce fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna na yi rantsuwa da abin da kuke iya gani da abin da ba ku iya gani akwai abin da duk bala'in technology bai sai ya gan shi ba har yanzu technology bai gano ina katangar ya juju wa ma juju ba duk zance dai da bincike da komai google earth har yanzu bai iya gano inda katangar ya juju wa ma juju take ba amma yanzu daga nan zuwa ƙarshen garin da aka gano a duniya daga nan masallacin in ka shiga google map in dai ka san sunan garin da kasa zai gaya maka daga nan zuwa can kilomita kaza ne zai kai ka kuma zai iya baka kiyasin minti nawa ne ko awa nawa ne zai kai ka ko kwana nawa ne zai kai ka inda za tafi wanda akan irin wannan tsarin aka ɗora jiragen sama da jiragen ruwa kusan yanzu dai Allah ya kai mu lokacin da an kusa a daina bata nan gaba kaɗan sun iyakance zuwa shekara ta 2020 lokacin da ake tunanin tsarin wannan internet protocol zai canja ip zai tashi daga digit shida zai koma takwas wannan ip din to ana tunanin ko a ina ma yanzu an daina rasa network saboda ana so a ɗora duniya akan wani abu da suke kira ai shine da Hausa da Larabci muke ce masa az-zaka'ul mustana a turanci suna ce masa artificial intelligence ana so yanzu ka daina wahalar da zuciyarka wajen rike komai da kwakwalwarka ko baka da kwakwalwa zai yi ka rayu to don haka yanzu kaga a da yanzu daga nan ne in ka sake ni ka ce min in tafi idumota daga nan agege ka ce in tafi ko in je oshodi in ka ban mota ba zan iya zuwa ban san ta inda zan je ba a da kenan amma yanzu zan iya zuwa eh ina zuwa na saka a Google Map zai ce min daga nan zuwa Oshodi kai akwai akwai software ma da in ka sa inda gosulo da traffic za ta ce maka hanya kaza akwai traffic akwai yiwuwar kuma traffic din zai iya karuwa saboda ana forecasting din hanyoyin da yadda motoci suke tahowa a rabuwa hanyoyin kuma cikin abin da bai kai sakan ba za ta canja maka ta ce amma in za ka bi ta wuri kaza ta wuri kaza lokacin zai karu kuma za ka yi kwana kaza a biyarin iri kaza amma dai ba traffic to saboda ka za ka iya bi nan gaba kamar yadda ake wa jami'an tsaro yadda za su iya kama mai laifi to kuma ana yi wa masu laifi abinda za su iya gane a hanya kaza akwai jami'an tsaro Imana, eh mana tunda dai ai duk mutum ɗaya ne yake yi kuma mutumin nan ba wai yana yi ne don saboda <laughs> wa yakuna dinu kulluhu lillah rayuwar duniya ce kawai kuma duk rayuwar da ba ta Allah ba to tana iya yarda da laifi a matsayin hanya ta rayuwa me yiwa ita bata dauke shi a matsayin laifi ba kai ne a addinin ka kake ganin cewa laifi ne saboda haka yanzu an zo lokacin da idan aka yi developing din abin da suke kiransa da suna RIFD ko haka kuke ce masa ko a a IT shi wannan RFID din wani abu ne wanda duk tsari na system na kwamfuta yana, yana aiki da shi to amma yana da girma sai dai yanzu suna so zuwa shekara ta 2020 za a mai da shi za a yi wani samfurin da bai fi girman ƙwayar shinkafa ba kun san ƙwayar shinkafa guda ɗaya ko to kamar yadda ake sawa mata implant ya hana su haihuwa to shi wannan idan aka yi setting ɗinsa sai a yi plantin ɗin ma mutum a ɗan yatsansa to yanzu ni idan ban haddace ƙur'ani ba kuma ina so in yi amfani da ƙur'ani to sai in samu wani wanda ya haddace ƙur'ani sai a sa masa sai scanning ɗin duk wani abu da ya haddace including wannan ƙur'anin sai a ɗauko ni kuma sai a kawo min sai in saka to idan na saka duk abin da ya rike a duniya ne ma na rike shi ba kuma manta nawa ba shi kuma na yana nan kawai ni dai an yi min kwafi ne ka zan yi zuwa in shiga musabaka ai ta min ja ina ta yi amma da haddar malam nake yi in na gama kuma za a cire in an cire shi kenan an yi deleting din iya nasan kawai in ana so kuma za a iya sa shi a kwamfuta a yi setting ɗinsa a goge wancan a dawo da sabo to saboda wannan ya sa dole abubuwa suna sake faruwa daban-daban daban-daban daban na technology yanzu ana sa ran in dai wannan IoT din yazo Internet of Things ai yanzu internet har yanzu yana da boundary yanzu idan kana so ka sai abinci a wani babban restaurant a Victoria Island kai kuma kana nan gege a garin Lagos iyakaci dai sai dai su exhibiting su nuna maka nau'in abincin da ingredients din watakila da lafiyar da zai karawa da sauransu in sun ci gaba irin yadda ake a kasashen da suka ci gaba akwai wani waje da muka je za mu sai abinci da muka ga menu ɗin kowane abinci ana faɗar idan jininka group kaza ne to, zai maka kyau kuma idan yanayin fat ɗinka kaza ne in yanayin buga zuciyarka kaza ne kuma daga cikin abubuwan da abincin zai ƙara maka akwai <laughs> kaza da kaza da kaza da kai za ka yi selectin ɗin hatta lafiyar da kake so ka ci in kana da shuga an baka da shuga in ka daga po ne daga fo ne zuwa kaza idan ya kai kaza idan ya kai kaza ana nan ana nan abubuwa suna ta caccanjawa ana ta shiga ana ta canja abubuwa a da in mutum ya kamu da HIV shikenan za a yi sallama da shi sai dai a dauke shi a kai shi wani wajen a hankali an fara cewa masu HIV su dinga auren ƴan uwansu masu HIV to ana nan an kusa zuwa lokacin da za a ce masu HIV su je su ci gaba da auren su tunda yanzu an fara saving child save the child yanzu uwa za ta tashi da HIV dan kuma ba shi da ita kuma ta haife shi a yi test ba shi da ita saboda an gano cewa in dai jininta group o ne to to za ta karɓa ne ba za ta bayar ba ko wani abu da suka faɗa haka in aka su masanan za su yi baka bayani dai harkoki na technology ne suke sawa ake ganowa to yanzu a internet suna sa ran nan da ɗan lokaci kaɗan za a fara penetrating ɗin smell za ka iya shansa na abu ta hanyar internet yanzu za ka sai turare a misali in ka sai turare mu ce a Sorbonne a Faransa ko kuma misali a Roma a Italy ka shiga kantin ta ta kasuwar intanet, a nuna maka turarurrukan da sauransu da komai in kana so ka ji kanshin ma akwai inda ka danna ka ji kanshin suna nan suna ta bincike mun karanta bincike bincike mun gani kuma suna so su yi masu penetrating test globe na test yanzu za ka iya testin za ka ji aroma ta abinci ta intanet abin da ya fi ɗaure wa ɗan adam kai shi ne yanzu abin da ake tunani yanzu ba gama muna tafsiri ba to akwai wani technology da suka ƙirƙiro wanda bai fi shekara ɗaya ba amma har yanzu bai zama ya yaɗu ba amma ni na ga improvisation nasa kun ga da in ana game sai dai ka rike abin game din kai ta yi ko to amma yanzu irin game na yaƙe-yaƙe din nan yanzu yaro zai iya rike bindiga ana harbin harbinsa yana harbi da a TV din ko su ta ka kabu ɓuya fa amma duk inda ka ɓuya sai ka ga wannan gwaigwai din na cikin abin mutum ne ya harbe ka za iya yin bal ka saita club din? su zo maka da wani irin tsari kai kai ma kai naka tsarin kai kana yi su suna yi to da wannan technology yanzu sai suka ce to in ana mitin a daina wahalar da mutum mana sai ya hau jirgi kawai ya zama mu yi mitin din nan da shi kuma yana gani kaza kuma wallahi yana yiwa abin da zai baka mamaki idan matarka tana gida kai kuma zaka tafi misali zaka je Dubai zaka yi siyayya ita kuma tana da ciki ba ta iya binka ba to ta zauna a gida amma tare za ku tafi akwai abin da za su yi maka in suka saita maka shi aka yi aka bi ka'idar da ake bi din kawai za ka ganta a kusa da kai ita ma kuma za ta ganka ga kanan kuma za ku tafi duk inda za ku shiga kuma tana gida kawai abu ɗaya ne ba ka yi ba in ka taɓa ba za ka ji ta a wurin ba amma za ta yi maka dariya kuma fa dariyar take za ta yi maka magana kuma za ku shiga kantin amma ba mai ganin ta sai kai ni da aka faɗa na ce ƙarya ne sai aka samun na gani saboda yanzu in za mu yi mitin muna so mu gayyato babban malami za mu aje masa kujera a nan za a saka kyamara shi ma yana can zai ga kujerar a inda yake sai a ce to alga ta walan bismillah sai ya taso ya zauna kuma muna ganin sa kuma ne ba wai da su ga aljani ko wani abu ba kuma sosai kamar yadda za a ganshi a talabijin ko a video call amma numar za a ganshi a zaune ya ga shek Balalau anan Sheikh Kabiru babba anan su kuma suna can su ma suna kallon mu tunda an gaya musu ga direction din da za su kalla kuma suna ganin mu mu magana mu ba su su yi aliki mu sa musu speaker kuma ku ji maganar su amma da za mu taɓa wajen kuma ba za mu gan su ba kawai reflection ne na nasu na yanayin su in ga da ana cewa mutum akwai akwai hatsabiban masu ɗora karaya idan aka je aka ce musu yanzu kama in ka je wani gari da ake kiransa helele a can ƙasar an san helele ko? eh an san aleru to a aleru a cikin kebbi state helele ma a kebbi helele ake cewa ko helele helele sun kware a wajen ɗora karaya eh nan ne kat a wajen ɗora karaya a can yankin to akwai maɗoran da kawai in aka su jira suke ma a kare da an zo a ce aiwa ne ya kare sai a ina yake sai a ce to ya kalli wuri kaza suna daga gida su dora maka karaya wallahi ɗas ɓaras kana zaune dai ka ji suwan suna ta abin nan to ababen sani ba ko suna haɗawa ne da sihiri da tsafi in dai suna haɗawa da sihiri da tsafi to haramun ne amma wannan abin ba sihiri bane ba tsafi bane technology ne to da haka google map da sauransu wannan abubuwa ne kaɗan bara da na karanta wani bayani na Mark Zuckerberg wanda ya kirkiri Facebook da WhatsApp wani gida da yayi wanda shi ne har yanzu ba a sami gida irinsa ba wanda in kana cikin gidan baka buƙatar likita baka buƙatar zuwa kasuwa baka buƙatar komai fridge ɗinka ma kawai zai iya ƙaran maka da rayuwarka gaba ɗaya shi zai duba ka shi zai baka magani shi zai baka abin da zaka ci shi zai tayar da kai lokacin tashi fridge kawai wannan komai is computerized to amma kun ga duk da wannan ci gaban da aka yi mu na ɗaya dai bai cuce mu ba mu musulmai ya ma ƙara taimaka mana wajen gane ƙudura ta ubangiji da sanin cewa Allah shi ke yin komai ya yi kowa Allah ya sa kuna ganewa kuma sa'an nan muna ƙalubalanta duk wani ci gaba da za a samu na duniya in an isa a nuna mana a ina dujal yake kuma manzan Allah ya bada labarin yana nan a cikin wani wurin bauta a daddaure a hadisin tamimud dari ko amma ba isa a ganshi ba technology ba zai iya hasko shi ba saboda Allah ce fala uqsimu ma tubsiruna wa ma la tubsirun duk da wasu daga cikin masana kimiyyar alqur'ani suna cewa ma la ɗin, din abinda ba za ku iya ganin sa ba sai kun yi amfani da scientific instrument kamar microorganisms abin da ake kira microbat irin 'yan ƙananan halittun da sai an saka madubin dubaru da ake ganinsu irin sai an sa microscope glass ko telescope ko menene da sauransu to amma duk da haka dai mu mun kaddara cewa katangar da zurƙar ne ya gina ai tana nan Allah ya faɗa yake cewa fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum Radma, atini zubar al-hadid kuma physical katanga ce ya samu aka kawo masa guntattakin ƙarafa hatta idan sawa baina sadafai ne da ya dinga sa su sai da ya cike wannan gefen duwatsun ƙalan fuhu ya ce ku hura suka dinga hurawa hatta idan ala naran sai da ƙarafan suka zama wuta qala atuni qitran ufrik alaihi qala atuni ufrik alaihi qitra amma fassara atuni qitran ku kawo mini annuhasul mudhaf dalma aka kawo dalma ya dinga zuba a tsakankanin karafan nan har sai da ya cike ginin ya mai da shi gini ne na tagulla da ainihin da dalma Allah ce fa masta'u an yadhharuhu ba za su iya haurawa ba wa mastata'u kuma duk kokarin da za su yi ba za su iya lahu na qaban su fasa ginin ba to amma ginin har yanzu ba a ganshi ba ko an ganshi domin katangar China da ake cewa yaushe aka gina ta ai tana da tarihin gini zulkarnaini ku har yanzu ba wanda zai iya faɗa maka exactly a wace shekara ya rayu wanda suke cewa shine Alexandra MacDonald Alexandra MacDonald ai arne ne ba musulmi bane shi ko zulkarnaini din mun yarda sunansa Alexandra din Alexandria amma ba shine MacDonald ba kuma sa'an nan shi alexandra MacDonald ai bai mallaki duniya ba shi kuma zulkarnaini mulkin sa yayi tsayi sosai kuma musulmi ne وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربك فإذا جاء وعد ربي جعله دكا كذا مسلمين يكينا أما با النبي من وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلك وما نفهر عن جدالي to abinda technology na zamani ya taimake mu da shi wajen fahimta alkur'ani shine yanzu a kudancin China ya sunan kudu da turanci ne southern na china an gano wani group na duwatsu na tsaunuka wanda idan kai gogulin ko ɗazu kafin na fito sai da na sake ganin su don ƙara tabbatar da ƙudura ta ubangiji na ƙara kallon su a youtube duwatsu ne sosai physical duwatsu ga sunan sun cika intanet wanda idan aka yi zoomin ɗin duwatsun shi tsaunin za ga iya girmansa a inda yake za ka ga wato fari ne sosai da farko da an zaci cewa wata al'umma ce ta taɓa zama a shekaru aru-aru ta yi wannan zanen to yau da gobe su geologist ɗin suna bincike suna bincike sai suka ga haka Allah ya halicce su ka wuta akai Yeah. saboda haka an ga wa'annan duwatsun sannan a gefensu kuma akwai wa'anda su kuma jajaye ne wasu kuma sun yi kama da shuɗaye saboda haka daga nesa idan ka ga preview nasu gaba ɗaya duwatsun ka hango su daga nesa sai ka ga yadda ka san bakan gizo an san bakan gizo ko abinda bature yake cewa rainbow wani abinda ake cewa yana shanya ruwa a sama wanda yake kewaye rana sai kaga wani kore wani jaja-jaja wani baki-baki wani kaza wani kaza haka duwatsun suke to da aka yi bincike sai aka ga a haka ubangiji ya samar da su in ka zo wurin za ka ga wuri ne mai kyau kwarai da gaske yanzu wurin an bashi an kewaye shi kuma ya zama wuri na tarihi da bincike a can a kudancin china da kuma yammacin china to ne malamai sai suke fassara wannan din da cewa shi shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wa minal jibali judadun bizun wa humurun mukhtalifun alwanuhu mukhtalifun wa ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانهم كذلك Allah ya halitta halittu iri daban-daban cikin mutane da dabbobi irin ragowar dabbobi na daji da kuma ragowar dabbobi na gida banda dabbobi na ni'ima saboda su an ware su aka ce wal an'ami da dabbobi na ni'ima irin su raƙuma da shanu da awaki da tumaki muktalifun alwanuha muktalifun alwanuhu su ma akwai waɗanda za ka ga launinsu ya sha bamban kuma jinsinsu ɗaya misali yanzu in ka ɗauki awaki inda akwai wanda ya san awaki in ya dinga gaya maka sunayensu yanzu in ka ɗau kyalla irin tamu an san kyalla ko wacce bahaushe yake cewa ana raba ka da kiwon kyalla kana kyalla ta haihu to da za ka ɗau kyalla tamu ta gida ta gargajiya sannan ka ɗauki kyalla irin ta sudan ka ɗauki kyalla irin ta Saudiyya, sannan ka ɗauko irin ta turawa sai ka ga duk ita ce kyalla ce amma daban-daban in ka ɗau bunsuru ɗan hausa ka ɗauki bunsuru wanda yake rayuwa a sahara da kuma bunsurin da yake kamaru sai ka gansu duk bunsuraye ne amma kuma allah ya canja musu yanayi ka ɗauki shanu wannan ba ana ana abinda ake cewa cross breeding ake cewa ko wanda ake irin sanya wa shanu sinadarin haihuwa yanzu shanun Argentina ko dawaki irin na Argentina da dawaki irin na kaza da dawaki irin na kaza su je sai ka gansu duk dabbobi ne amma kuma Allah ya canja yanayin su mukhtalifun alwanuhum kadhalik launin su zaka ga su ma gaba ɗaya ya zama daban-daban daban haka ka kalli mutane mu dinnan ku kalle mu ‘yan adam kowa in ka kalle sai ga zubinsa daban ido ne dai gashi nan kowa yana da shi hanci kowa yana da shi baki kowa yana da shi kumatu kowa yana da shi goshi kowa yana da shi amma wani in ka kalle sai ga fuskarsa duguwa wani kuma gajeriya wani kuma shan faranti ko ba haka bane ba wani kaga kamar an hura masa kumatu wani ga taya numuni ga dumbaru dabiri imana eh wani kaga gabjeje ne shi amma kuma kansa dan mai tsitsi wani kuma ga ganshi kan gashi ran kwalele amma shi kuma gashi ga yadda yake wani ka gan shi ƙaton mutum amma in yi magana epirit kamar muryar ba daga wannan ƙaton jikin ta fito ba wani kuma ka gan shi gashi ɗan mitsitsi amma yana magana uwa ana gara duro saboda ƙaran muryar kai mamaki wannan mace ce za ta yi magana amma ka dinga duba ka ga waye ya shigo ne ko akwai namiji da ya shigo sai ka ga ashe macen nan ce take wannan muryar ko kuma ka ji namiji ya yi magana amma yadda ka san mace ka dinga tunanin to ko an yi wata ba wata budurwa ne a gidan kaga tsoho da maganar yara kaga yaro da maganar tsoho kaga karami yaro ya yi furfura mutum ya tsufa gashinsa baƙi ƙirin ko ba haka ba ne kaga malami da masifa jahili da haƙuri kaga talaka da kyauta mai kuɗi da ruwa, kowa da irin yadda Allah ya shi to wannan kaɗai ya isa ka gane cewa komai na Allah ne kuma kowa na Allah ne kuma komai yana tafiya bisa yadda Allah yake so Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum to haka zalika shi ne sa da ƙarshe sai ubangi subhanahu ta'ala ce to inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u. haƙiƙa Allah waɗanda suke jin tsoronsa sosai a cikin bayansa su ne masana Al'ulama'u masana kenan to farkon masanan da za su fara shiga cikin wannan aya su ne waɗanda suka san addini domin a cikin addini ake sanin Allah sani na haƙiƙa masana tauhidi da shari'a masana annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa da labarinsa wa'inda suka san tarihin musulunci wa'inda suka iya aiwatar da nassoshi na alkur'ani a bisa tsari na waƙi'i na rayuwa da yadda za a bauta wa Allah da su wannan su ne malamai na farko amma bayan nan kuma kowa a fannin da yake inda yana da sani to in ya zuba ido zai ga akwai alamomin da suke nuna cewa akwai Allah yanzu geologist masu ilimin geology ilimin sanin ƙasa da duwatsu ai su suke ganin ikon Allah su ne suke sanin ya ƙasa take kuma sun tabbatar sun fi mu sanin cewa lalle ba wanda isa wannan wannan ba Allah ba ka je ka samu masana yanayi na sama ‘yan sama jannati masana sararin samaniya su suka san yanayin yadda al'amura suke gudana da irin bindiga da haɗari da ake samu na taurari da kawakib da majarrat galaxies su suka fi kowa sanin Allah ta wannan bangaren masana ilimin ruwa karkashin ruwa da sanin halittun ruwa in ka je ka tuntuɓe su in dai za su insafi za su yi adalci za su gaya maka waye Allah ta hanyar ilimin da suka sani ka je ka tambayi likitoci da masana ɗan adam da yadda Allah ya halicci zuciya da yadda Allah ya halicci hanta da koda da tsari na kwakwalwa, da tsari na jijiyoyi da tsari na tsoka ka je ka tambayi masana ƙashi da yadda suka san ƙarka ƙashi ka samu likitocin mahaukata su gaya maka abin da yake hana mutum bacci da abin da yake sa mutum yawan dariya da abin da yake sa mutum yawan kuka da abin da yake sa mutum muskilanci da abin da yake hana mutum yawan magana da abin da yake sa mutum saurin fushi sun fi ka sanin cewa Allah ne maɗaukacin sarki kaɗai yake da ikon tsara waɗannan abubuwan ba wanda yake tsara su shi Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u lalle masana su suka fi kowa jin tsoron Allah sai dai idan an samu matsala sanin ba a yi shi dan Allah ba to anan ne sai kaga mutum ya kware a wani fanni amma kuma ƙarshe an tashi bai fa'idanta da komai a wannan fannin nasa ba inna Allah azizun ghafur to ina ganin dai wannan gaba ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama tana buƙatar dauraya wanda kuma Allah ya kai mu jibi banda gobe ina jin kaman gobe ba karatu ko gobe akwai lecture da zamu ta maza mai taken a matsayin malamai da muhimmancin ko girmama su ko wani abu dai makamancin haka a masallacin Abbasiya karfe nawa goma dai amma ba mata ko hadda mata a'a to ai ni ban san tsarin masallacin yaya yake ba amma sun ce mata suna zuwa eh oh to akwai matan nan za su yi wani taro ko na to ala kulli halin dai mahukuntan sa muku bayani insha Allah tabaraka suna da taro anan eh su shugabannin matan to shikenan kuna da taro anan insha Allah ina jin batun kun bude musu whatsapp din ko eh suwaye shugabannin da ku ba su ba ku nambobin ba to akwai